Sanarwar da aka saki a kafafen sada zumunta da goshin magaribar Litinin Takwas ga watan Janairun 2024 wace babban akawun kotun hukunta laifukan soja Shaftes Kadron Mumuni Abdullahi ya saka hannu kanta na cewa kotun a zaman da ta yi ta yi wa Salim Bazum sakin talala a bisa sharaɗin amsa kiran alkali mai bincike a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. dan shekaru 23 a duniya salim bazum ya zo babban hutun makaranta a daidai lokacin da sojojin cnsp suka yi juyin mulki mafari kenan aka tsare shi lokaci guda da mahaifansa a bisa zarginsa da haɗa kai wajen yi wa hukuma zagon ƙasa ko barazana wa hukuma lamarin da ya sa aka shiga safa da marwa a tsakanin kotuna kafin a je litinin a amincewa buƙatar bada belinsa abinda wani danginsa shaib muhammad ke bayyanawa a matsayin na farin ciki alhamdulillahi alhamdulillahi mun gode ma allah oti ta ba salem bazum muhammad eh, sakin talala babban abun murna ne magoya baya da masoya na shugaban ƙasa bazu muhammad su kama da addu'o'in da ake yi insha nasara tana nan gaba muna da yaƙinin nan gaba kaɗan eh, komi in allah ya yarda zai daidaita a nan ƙasa mu ta niger insha allahu lauyan iyalin shugaba Muhammad Bazoum Metro Old Mustapha wanda bai so ya yi furici ba saboda dalilan ka'idar aiki ya tabbatar da hukuncin kotun ta tribunal militaire. Sakin hambararren shugaban kasar Nijar da iyalinsa na daga cikin sharuɗan da ƙungiyar ECOWAS ta gindaya wa hukumomin mulkin soja kafin a cire wa ƙasar takunkumi. haka kuma a zamanta na ranar 15 ga watan disamban 2023 kotun sai da yawo ta umarci mahukuntan wannan ƙasa su sallami muhammad bazum da iyalinsa kamar yadda a nan cikin gida wasu kungiyoyi irin su fcr ke ta gwagwarmaya akan irin wannan bukata dalili kenan shugabanta sule umaru ke fassara sakin salim a matsayin wani ci gaba a yunkurin warware wannan dambarwa idan ka dauka wata guda baya abu ne wanda yake babu haka din don haka muna ganin cewa da ci gaba ne kuma falila alhamdu sai mai fatan eh, wannan soja su ci gaba da wato hanzari da neman sulhu da neman sake waɗannan eh, bayan Allah da an ka kama domin wannan ƙasa tamu ta samu sauƙi a san hanyar da an ka bi na hidda wannan ƙasa cikin ƙanyi. kasashen Togo da Salione sai da yawo ta dora wa nauyin shiga tsakani a rikicin siyasar ta Nijar. Saboda haka ba da belin Salim bazu Muhammad ke da wuya, ministan harkokin wajen Togon Robert Duse ya fice da shi zuwa kasarsa a cewar wata majiya mai zaman kanta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.